dan Allah ina da tambaya nan wani gari ne eh nan kana ibadan ne eh na san ibadan ne nan eh, to nan kuma wani yanki kenan to dala a me ma sunan nan yankin odo odo odo nono odo nono da Allah madan daga arewa na zo kuma na san insha Allahu garin Ibadin ba zan rasa abin yi ba zaka samu da girma Allah zaka samu kudi a nan Ibadin to madam gashi bana jin yaraba yanzu fa ni in na je ɗaukar fasinjan ma ba hawa suke ba ko sun ɗauka ni ba ne kawai sai in ana ce min eh, o karo o karo ni ban sani ba har yanzu shiru babu labarin wallahi har yanzu ba wani labari an dabsa ga hulan nan zafi zafi ai ta ba abu in baka sa ba kuma a tare ka a hanya a ce kayi laifi garin nan akwai doka dama baba ya udan Allah zuwa ne ka ke ni da lambar da ake iya samun Usman tun da ya tafi har yanzu ban ji shi ba bai kira waya ba Ramatu ramatu ramatu tu ramatu ramatu ramatu tu wallahi tsami kake wajo Allah ne Salamu alaikum lafiya Malam ya uba lafiya ba. Kai kullum matsalan yau daban na gobe daban na ce kai haƙuri. Ka je ka ziga Usman ce sai ya tafi kudu? Yanzu Usman da ita tafi kudu ba ne ma ita ba. ni billahi ina tabbatar miki ni da Usman kauna ce ta tsakani da Allah ba zan ni Usman ita gayyara ba ƙarya ne hadiya malam ya buɗe buɗe malam ya'u. ke ma ban da ƙaddara me zai saki auren wannan mijin ke sa kafa ya bakkari ba tare da ya ga miki inda ya je ba har ki zauna me kike zaman yi ka hau mashin ka je tsakiyar titi kana buge 'ya'yan talakawa sai mun ɗau mataki wajen mai martaba za mu kai ka ya ja ma kunne ya ma hukunci a matsayin ka ko baka rike girman ka ba